Jihar Difa na tsakiyar kalubalai na jin kai sanadiyar matsalar tsaro da tashin al'ummomi. Duk da waɗannan matsaloli kungiyoyi da dama na gudanar da ayyuka a wannan bangare na ƙasar Nijar tare da al'umma da kuma hukumomin yanki. Kungiyar ERC na ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi da ke aiki a jihar Difa. Domin gudanar da ayyukanta yadda ya kamata, kungiyar na mai da hankali akan muhimman ka'idodin jin kai. Ali Bako, shugaban kungiyar ERC a jihar Difa, ya yi ƙarin bayani. Ka'idoji da suke da tushe a game da ayyukan jin kai. Ka'idoji ne da aka sani ƙa'idojin mutunta ɗan adam ƙa'idojin 'yanci ƙa'idojin kasancewa 'yan ba ruwanmu da kuma ƙa'idojin rashin nuna ɓangaranci muna iya cewa mun samu kyakkyawan sakamako a game da waɗannan ƙa'idoji saboda amincewar al'umma da muke aiki tare da su da kuma amincewar hukumomi na bariki da na gargajiya da kuma amincewar waɗanda abin ya shafa idan aka samu rigingimu da kuma yardar abokanin hulɗarmu da suke zuwa zuba kuɗi ga wannan proje. Euh, euh, wannan ka'idodin suna bayyana a cikin kowane mataki da aka ɗauka. Mutunta al'adun yanki shine abin da aka fi ba fifiko, shine muhimmin abin da ake ba ƙarfi sosai wajen kusantar jama'a. Kowane mutum ana aiki da shi a cikin mutunci tare da yi masa adalci, kamar yadda wani mai cin moriyar ayyukan ƙungiyar na ƙauyen Dirgago, Abubakar Duna Yarima ya bayyana. Mun samu horo a cikin gari tare da duka 'yan garin ba nuna wariyar kabila ko addini suna girmama ƙa'idojinmu. Nima ina cikin kwamitin na garin ERD kuma ERD ta keɓe muna wani waje kula da zamantakewa yau da kullum da kuma koyon ayyuka ga yara. Abubuwa suna da yawa. Jihar Difa inda kalubale ke da dama ana sa ran samun kyakkyawar makoma sanadiyar wannan shiri na shinkai da ke darajanta dan adam kuma wani misali aiki tare ne mai bada kuzari da kuma kuma kawo taimako ga al'ummomi masu rauni.